daidai da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani yana daga abin da yake lallai ga al'umman musulmi su tsaya su bi diddikin tarihin sahabban annabi ba don komi ba sai don an yi amfani da kalmomi na ɓatanci ga waɗannan bayan Allah na ƙwarai wanda su ne suka halarci kuma suka shaidi saukan wannan addini kuma suka fahimce shi daga bakin annabi suka karantar da al'umman da suka zo a bayansu har zuwa yanzu to idan aka kama maka waɗannan sahabbai sai aka rushe su bayan da za a yi ka aminta da wannan addini na musulunci wanda kake yin shi domin waɗanda suke tirazal awwal na farko-farkon addinin da suka ruwaito alkur'anin da sunna an rushe maka su kuma wannan shine da'abul muftadi'a take-taken 'yan bida'a a kowane yanayi za su kalli suwa ne ne in sun gama da su addinin ya faɗi to sai a ƙoƙarin yin farmaki a kan waɗannan ta hanyar kalmomi na cin mutunci da batanci. da ko saidina abu huraira irin yadda ya ruwaito hadisai birjik wanda kusan mafi yawancin hadisan shi ya ruwaito su haka in ka bi waɗannan mutum bakwai da malaman hadisi ke cewa saba'un mina sahabi fawqal alfi kad naqalu anil muhtari khairu modar bakwai cikin sahabban annabi sun ruwaito hadisi kowanne daga cikinsa sama sama da hadisi dubu abu huraira sa'adun siddiqatun ya lissafo su har zuwa su bakwai ci za ga ba wanda khawarij da rafida 'yan shi'a da mu'tazila ba su ci mutuncinsu ba abinda na abubakar ya makafaran duniya har na yau tun na wancan zamanin farko ko ba za su yafe mai ba domin shi ne ya amfani da dukiyar shi wajen ya ga addinin tun a maka har madina har bayan rasuwar manzan Allah addinin an riƙe shi gam bai girgiza ba sayyidina umar shi ma ya masu irin wannan laifi haka sayyidina usman shi sa ba za su raga masu ba to wanka biyo su abu huraira su aisha su anas da sauransu su kuma hidiman ilimi suka yi wannan ya sa su ma ba a raga masu wajen cin mutunci ba shi sa tarihi shi ke maimaita kan shi kuna gane wannan da kyau ku isa jama'ar annabi dole ne ku karanta tarihinsu kuma ku ɗauki izina shi sa ƙur'ani yake cewa lakada kana fi qasasihim ibratun li ulil albab lalle akwai abin ɗaukan izina ga masu hankali in sun karanta tarihin magabata muna ci gaba da karanta tarihin ɗaya daga cikin dakarun musulunci jaruman annabi 'yan ganika shenin shi azubairu ibn الأوام Hawari rasulullah azubairu ɗan safiya ita kuma gwaggon annabi ce shi yasa makiya suka shiga suka fita suka ce kai duk wani mukami mai romo-romo annabi sai ya rika ba 'yan gidansu jidai ya ɗauki mukamin aljanna kacokan da mukamin siddiƙantaka sai mika ma abubakar ya ɗauki aljanna kacokan da mukamin faruƙantaka ya ba omar ya ɗauki aljanna kacokan da muƙamin nurantaka ya ba Uthman. Ya ɗauki muƙami ya tattara ya tura gidan Sayyidina Ali, Ali ɗan aljanna, kakan jikokin manzan Allah, su ne kuma shugaban samarin gidan aljanna, sannan Fatima kuma shugaban matan gidan aljanna, aka ce son kai ne, abubakar dai surukin shi ne. ya ɗauki ya ya ba annabi umar ma sirikin shi ne ya ɗauki ya ya ba annabi usman ko sirikin shi ne ya'ya biyu ma annabi ya bashi aliyu ma sirikin shi ne ya ɗauki ya ya bashi kuma ɗan aljanna ali khalifa sannan kuma shugaban samarin aljanna maimakon a bar ma Hassan kaɗai a je wani gidan a ɗauko a ba a sai ya haɗa ya ce Hassan da Hussein sayyida shababi ahalil janna sannan fatima ko maimakon aje wani gida a nemo a bayar sai tattara a gidan shi ya ce ai ita ne shugaban matan aljanna jama kun ga wannan cin mutuncin allah tun da ake yin shi kuma waɗannan orientalist ɗin nan orientalist ɗin nan almustashirikun allah suke yaɗa shi har yanzu duk inda kai ka komo sai a zo maka da abin da wata fuska kana yadda ka karɓa to kai tsaye sai ai hari gidan annabi a kai hari gidan annabta kama waɗannan da ke cewa a daina kaciyan mata ne kana yadda da wannan to ai ba kaciyan matan ba ne hari ake son a yi ma annabi saboda ai wa ya ce a ma mata kaciya ba shi ba to su ake kullum dai a nuna manzan Allah fa bai iya ba ana son a yi mai hari ne shi yasa muka ce wa ai kullum muka yi karatu sai mun faɗa annabi ya ce a yi kuma ga fa'idojin kuma billahi lazi ko za mu mutu sai mun fada ku ji wannan mun yanke shawara ne na biyu sai a ce kakka aurar da yakka in tana yar shekara ba ta kai sha takwas ba in kai wannan ka keta alfarman ya mace dokan yancin yara waye mutu waye rai kana yadda da cewa wannan zalunci ne sai a ce to ai ga ina ai mun gaya muku ai waye faɗa wannan ai mai gidanku ne ai manzan Allah ne daga lokacin sai a mu wallahi dama ba mu goyon bayan shi akan haka daga lokacin ka zama cikakken arni shi yasa wannan babu mai daidaita ba kullun zami maganganu mu kare gidan annabta shi yasa yau in aka haifi yarinya yau ta samu masoyi yau yau din nan liman ya salati a ɗaura mata aure mun gano wannan da kyau ko wannan kokari yake ai hari gidan annabta haka suka ɗauko maganan shayar da nonon uwa da ake ma jarirai suka ce a'a kar a yi a je a nemo nonon sa in banda bature wawa ne Allah maɗaukin sarki ba shi ya mutum ya san ba ya masa irin nonon da in ya sha zai kiba nan da nan don a ci abinci ɗan adam kuma ya mai nonon da zai ci ya girma don ya hankali sai ce a ɗauki nonon ɗan mutum a zubar a ɗauki nonon dabba a ba ɗan mutum sai ga 'ya'yan nan na GRA suna ta zama huka-huka kaga kai ɓangarere amma ba komai a ciki to an ba shi abincin ɗansa mun gano wannan da kyau ko kaga ba wani kwazo ba ku hakuri yayin GRA gaskiya muke faɗi a yanzu an samu gyara ai daga ƙarshe su da kansu gano abin da annabi ya gano musu ba su gane ba sai ga sun ce wai ma za a iya shayar da ɗanonon uwar shi ya wata shida bai sha ruwa ba muka ce wa ya gaya muku walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimman rada'a so yake inda kun yadda da wannan sai a kai hari ma qur'ani a kai hari ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ce ba su iya ba su ɗin nan su ne suka karantar da 'yan shi'a cewa wai ai kwaɗayi ya kai abu horera ya ƙirƙiri hadisin ƙuda da ke cewa ɗaya daga cikin fuka-fukan ƙuda cutan ke ciki ɗayan kuma maganin cutan ne kaza kaza kaza suka musa wannan ba je ko ina ba sai ga likitocin duniya sun kwashe lokaci mai tsawo suna bincike don su tantance wannan suka gano abin da annabi ya bayani sama da shekarar dubu da ɗari hudu duk wannan ana ta ƙoƙarin bin kwalafice ne wai don a gano yadda za a yi hari gidan annabta shi yasa Allah jama'a mu mun riga mun ba da lokacinmu duk wanda ya hari ga wannan addini za mu fito mu kare wannan addinin suka zagi ɓatanci ƙarya sharri ya lalazi ba abin da zai mana duk abin da aka yi an riga an wasu da suka gabata mun gano wannan da kyau ko ma kila laka illa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ba abin da za su gaya maka sai abin da dama an gaya ma annabawan da suka gabata ne din maimaici ne kawai maimai ne atawa sau bihi balhum qaumun tagun ai walla mutanen banza ne duk za su gama yunfiquna amwalahum li yasuddu an sabilillah suna kashe kuɗi a bawa kuna fahimta ku? domin wai a tara addinin Allah fasa yunfiquna ha ku ciyar ku bada din sun mata kuna alaihim hasratan ƙarshe dai asaran banza za ku yi sun labuna sannan ƙarshe za a yi nasara a kanku don duk wannan an yi a zamanin annabi wallahi al'adim jama'a wannan yake sa muke ƙara samun natsuwa akan addinin da muke gaskiya ne ƙoƙarin sai an ɓata mu sai an zage mu sai an ci mutuncin mu sai an hana waɗannan al'umman da ke koyan addini yau ka ji wannan magana daban gobe ka ji wancan daban ni har ma na ce ni a daina gaya man ban sauraronta abin da za ka yi zuwa za ka yi ka koyi karatu ka yi addini wanda ya ce kar ka zo nan ce mai koya man kun gano wannan mu abin muke so a yi fada da jahilci a kowane level na jahilci a yaƙe shi a karantar da mutane addini a koya masa tarbiyya da ɗabi'a mai kyau kun gano wannan yanzu wanda yake ƙarya yake gulma yake annamimanci yake koya ma al'umma gaba da ƙabilanci wannan ne zai zo kuma ya ce maka ƙarya haram ne wannan zai ce maka gulma haram ne wannan zai ce annamimanci haram ne wannan zai ce kururuwa kan ƙabilanci haram ne jama'a mun gano wannan da kyau ko laifin mu fa ɗaya ne shine mun ce ba mu yadda a raba kan al'umma ba waɗanda suka ihun kabilanci muka ce ba mu yadda ba wannan ba shine laifin mu kuma wannan zami ta yi ila qiyamis sa'a annabi ya ce laysa minna man da'a ila asabiya bai tare da mu duk wanda ya kira kan kabilanci kabilanci kowace iri ce kuwa kun gano wannan da kyau ko kowace iri ce ake kira kanta Allah ya tsare mana addininmu da imaninmu shi yasa rashin karanta wannan ko rashin sanin addini a haka ko rashin kiyaye wannan yadda yadda ka ji shi haka ko haka za ka waye gari ka koma kana suka da zagin annabi baka sani ba ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi baka sani ba ka koma kana musun alkur'ani saboda ra'ayi da san zuciyar wani ka zo ka mutu banzan bazara kai mutuwan kare a karofi ba sallah ba wanka haba malam wannan wani irin shirme ne mutum ya sa kana musun alkur'ani a fakaici kana adawa da hadisan manzan Allah kana gani Allah ya kiyaye wallahi ba ka da dukiyar da zaka bamu ba ka da daɗin bakin da zaka yi mana ba wata tarayyar da zaka ja mu yi da kai wanda zai sa mu mu canza wannan shari'a da manzan Allah ya zo mana da ita dama ita ce dalilin halitta ma ai ko muna zaman duniya ma mu dan ita ne ai wallahi in ba za mu yi wannan shari'an ba wallahi yanzu ta zo ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi mu mun fansar da rayuwarmu don wannan addinin ne kuna gano wannan da kyau ku shi sa in za ku yi ku zo in ba za ku yi ba kafirai ko ina suna da tarko iri-iri ka karanta littafin ighathatu lahafan min masayidi shaitan wallahi azim malam duk wani abin da ke faruwa ko ibn al-qayyim ya riga ya gama magana kan shi ya riga ya gama magana kan shi gaba daya duk abin da zaka ji wallahi meci ne kawai ake yi Allah ya tsare mana addinin mu da imanin mu malam ya nutsa cikin bayani gane da Al-Zubair dan awwam cikin zantattukan da ya zantar ya ce al'ayatul qur'aniyya allati nazalat fi zubair ibn al a nan ga wasu ayoyin alkur'ani mai girma da Allah maɗaukin sarki ya saukar da su ga wannan dattijan arziki zubair ɗan awwam ɗan safiya Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda aya ta sittin da biyar cikin sortin nisa Allah ya ce Falawa, wa rabbika la yu'minun ya ce ina ai ba ma sai na rantse da ubangijinka ba zai tabbata maka cewa su ɗin ba su imani ba jama'a wai so ake ƙiri-ƙiri wai mun karanta alkur'ani ko hadisi don muna san alhaji wane ko makiri wane ko mashirmanci wane kawai ya yarda da mu sai mu canza alkur'ani ya mutu mana ina mu da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku mu canza addinin yanzu karara wanda ayan nan ta sauka ya san da shi ake yi wa mata ce wa malam za a ce fa da su na kai ni jama'a yanzu na kai na tsoron wani ne ni a duk duniya ba wanda nake tsoro sai Allah kun gano wannan da kyau ku in karatu zo kanka in ka ji ban kira sunanka ba ko to wallahi ni ba ma san da kai ake yi ba in dai ka ji ban kira sunanka ba wallahi in na san da kai ake zan kira amma in ka ji ina kwatance ko wallahi kawai ban san kai bane zan kwatanta kamar yadda naga an kwatanta min kila in ka ga siffan da aikin yayi irin naka to ka tuba tun kafin in gane kana da wannan ɗabi'a zan zo zan faɗi ba abin da ka iya yi kuna gane wannan da kyau jama'a amma kiriki da riga ɓoye karatu a riga ɓoye addini kuna musulmi ku ɗauki ɗabi'a irin na arna arna na son a ɓoye addini kuma kuna ɓoye addini ku riga ɓoye ilimi Allah ya tsine muku albarka ba Allah ya tsine masu ɓoye addini ba da ɓoye ilimi ba haka ake yi ko ko sai a raba a ku imani da wannan a ka ku imani da wannan mudin ai ka bata ma kanka lokaci ba za mu zama cikin waɗanda suke cewa nu'minu bi ba'dain ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك zalika sabila حقا humul kafiruna وانا ji masu irin wannan aikin waɗanda za su raba kafa mun yadda da wannan ɓangare wannan ɓangare ba mu yadda ba bari mu ɗibo ɗan nan mu ɗibo ta can don mu haɗa kowa ya yadda da mu kowa ya amince da mu sai mu wata hanya ta tsakiya nan an yadda nan an yadda in mun buga nan za a bugo nan mu kowa ya yadda da mu Allah ya ce waɗannan su ne tsantsan mutanen ina fatan mun gano wannan da kyau haka Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna duk wanda zai tsinuwa ya hada da masu ɓoye gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a da wani dalili ne mun ga karatu karara wadan wani zai yabe mu kar Allah ya sa ya yabe mu don wane zai soke mu Allah ya taba shi ikon suka mu muna da zinabai ko muna neman yan dako Allah madaukin sarki ya sa mu dace to Allah ya ce wallahi ba su yi imani ba har sai sun hukuntar da kai fi ma shajara hom akan duk abin da ya faru ko taro za a kira sai a ce mai Qur'ani ya ce duk wanda ya faɗi magana bai ja aya ba to ya shiga uku domin ya ce fa in za'atun fi shay'in farudduhu ila warrasul. in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar kiyama in saɓani ya faru farudduhu ila Allahi war rasul ibn al-qayyim cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin yace duk lokacin da aka sa sharaɗi ka kauce ma wannan sharadin yace abin da aka faɗa babu kenan in aka ce ka maida zuwa ga Allah da annabi kaki ka maida zuwa ga wasu ƙarti kai ba mai imani ba ne mun gano wannan da kyau ko idan tafa sharɗu muddin wannan sharɗin ya koru ya ce me in tafal mashruɗi abin da aka shar'anta ya koru shi sa duk wanda wani rikici ko rashin jituwa ko wani tunani ko ilimi ko menene ya kai wani abu zuwa ga wani abin da ba alkur'ani da hadisi ba Allah maɗaukin sarki ce bai da imani to shikenan wacin da dan uwanka ne ne sai ka bar shi ciki ai kawai sai ka ce wani hada kayan ka fita Unguwa kana son ka dawo to ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sun la dofi fi anfusihim harajan sannan kar su samu kunci a cikin ransu gani da duk abin da aka wayi gari manzan Allah ya hukunta mimma qadaita wa yusallimu taslima kuma sai sun miƙa maka wuya ɗari bisa ɗari jama'a ana miƙa wuya ne ga addini ga annabi ɗari bisa ɗari ba raba ƙafa ba ya tabbata lokacin da sayyidina umar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya lalla. ni ko ka ganin nan a duk duniya kaga na fi son kaina sai iyalaina sannan sai kai annabi ya ce baka da imani har yanzu umar umar je kai nazari ya je nazari da ya ce to na goce iyalaina da gani sai kai ya ce har yanzu dai umar je kai nazari umar ya je nazari ya da ya ce ya rasulallah yanzu in ba kai ba ba kowa annabi ya ce al'ana ya umar yanzu ne ka samu shi yasa jama'a mu fa mun riga mun yanke shawara ne mu annabi kawai za mu bi to kagan kana da wani wanda kake son abi sai ka je ka nemi waɗanda ba su gama yanke shawara ba sai ka sa su kun gano wannan da kyau ko amma mu yanzu dai za ka bata ma kanka lokaci ne kamar tsoho ne ka ce kana son ka mai da shi matashi kaga aiki ya same ka sosai gara ka je ka nemo na jariri ka rena zai fi maka sauki ya zama matashi da ka ce za ka yi ribas ga wancan tsohon ya riga ya zama matashi mu yanzu mun gama yanke shawara ba mu da kaman manzan Allah jama'a kuma duk wanda zai mana magana kowa ya gaya mana abin da annabi ya ce a bisa fahimtar annabi da sahabbai in ko ka zo da ra'ayinka in mun martaba ka ne mu ce ba za mu ɗauka ba in mun ba nasiya ka ƙi ji mu ce maka idiot nan da baka da kan gado an gaya maka mun yanke shawara baka fahimta ba ana fahimtar wannan da kyau jama'a ko Allah ya tsare mana imaninmu shi yasa mu muna nan a sunna no going back qala ba'dul mufassirin wani daga cikin malaman tafsiri yace wa rijalus sunan nazarar hazil aya fi zubair bin al wannan ayan ta sauka dangane da azubair dan Awam ne wa rajulun min al-ansar da shi da wani mutum daga cikin mutanen madina karanta tafsirin ibn kathir a juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da uku da ɗari biyar da hudu da tafsirin imamul tabari imamul mufassirin a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyar da sha takwas da ɗari biyar da sha tara haka tafsirin imamul qurtubi aljami li ahkamil qur'an a juz'i na biyar shafi na 266 da shafi na 267 da al'imamul bukhari a kitabu tafsir a juz'i na shida lamban hadisi na 26 da lamba na 127 sai al'imamun muslim a mujal juz'i na biyu lamba hadisi na 221 Allah maɗaukin sarki ya masa kaiya da alkhairi wannan ayan ta sauka kan az-zubairu dan awwam ku raka mu je mu ji me suka ce khasama az-zubairu rajulan fi saqayn fi saqay bustanin az-zubairu ne ya rikici wayan sai ya ce wai ana ta rikici da suwa na kaga sakarai da bai yake karatu ba rikici har abun bada labari ne to ga sabai ma na yi shi kan shi rikicin ma sunna ne jama'a mun gano wannan da kyau ko ai in kaga muna rikici ko da waye wannan ma sunna ne shi yasa mu addini ma muka ɗauke shi kai ne ka ɗauke shi abin murna abin kaza mu lada ma muke son a bamu ina fatan mun gano wannan da kyau bata baka ka lokaci ko rigima kaga muna yi da wani mu wannan rigiman a wajen mu ma sunna ne shi yasa ka daina bata maka kanka lokaci saboda in ka tambaya za mu faɗin me yasa wannan muke da matsala da shi za mu gaya maka kuma ba mu na dama kwata-kwata ba don komai ba sai don duk abin da za mu muna ɗaura shi ala mizanin shari'i a mizanin shari'i mizanin shari'a muke ɗaura abubuwan da muke yi in ya daren dakan mu ɗauka in ya saba kowa ya mi watsi da shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa wallahi ka zan tare da Allah ina fatan mun gano wannan da kyau an ce suwana suna rikici eh cewa an ce suwana suna sunna haka zaka ce ka daina bata ma kanka lokaci yanzu ga sabai ma sun yi laifi ne kawai inda inda sabani yake laifi shi ne baka da gaskiya ko ka zalunci wani amma in ba zalunci ne ko rashin gaskiya ba kayan rikici ne akan gaskiya wannan lada ma Allah zai baka annabi ma ɗan rikici ne yayi rikici ba ɗan ƙarami ba yayi rikici a badar yayi rikici a uhudu yayi rikici a bangarori iri-iri daban-daban an yi ko ba yi ba badar zaman lafiya ne rikici ne ko ba rikici ba ne ba ce ah, ne yana rikici ne yana kaza cin da ba karatu ba kun zauna kidahume ana cutanku duk wanda ya zo maka da magana sai ka ce inda da kan suwana ne ka tsaya ka jira kun gano wannan da kyau ko kar kai saurin magana abin duniya ya zo dame ka in ko ga mun yi shiru to kakka ɗauka wai ba mu da abin faɗa ne kawai dai ba mu san mai magana ne zan mun ɗauke ka sha sha sha sakattu an safihi fa anni ayaitu anil jawabi wa ma ayaitu wawa ya faɗa ne mai gum ɗauka yi wai banda abin faɗa ne shi ya san ina da shi fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kabadan ya mutu ina fatan mun gano wannan da kyau so nike in ga masu koro san dan in na faɗa sai su gudu amma so nike in ga masu koro san dan san bai isa ba dan ina da mahautan da za su riƙa man shi jama'a mun gane wannan da kyau ko amma shi wanda ya koro san so nake su fito in gansu ina fatan mun gane wannan da kyau domin ai karo da karo Allah ya sayi rago dan akuya kauce da nan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa khasama zubairu rajulan fi saqai bustanin rikici suka yi kan shayar da gona ma balantana mu da muke rikici akan addini ana fahimtar wannan da kyau ko فقال النبي صلى الله عليه wa sallama sai النبي يقول اسقي Zubairu. زبير هاي زبير جيك شاهد دقونانك ثم أرسل ما ثم أرسل ma ila jarika sannan sai ka saki ruwan zuwa ga makocinka ai na tattauna wannan ajiya ai saboda yanayin yanda ya kawo ruwayan ne sai na kawo muku bayanin asalin yanda yake a takaici kamar haka gona ne guda biyu gonan zubairu tana nan gonan wannan mutumin madina tana nan ita gonan zubairu ga ta gagaɓa ruwa yadda ana buɗewa aka sa inji aka sako shi to zai shiga gonan zubairu ya kai ko ina komi komi ya shayar sannan sai ya buɗe sai kuma ya shiga gonan makocin shi jama'a haka suka saba wannan ka'idan tintini suna gudanar da al'amuransu babu matsala shin an zo an zige wannan ne ko me ya faru ko ko ana son a yi amfani da shi ne a tsokanin manzan Allah ko menene ya faru dai an dai biyo ta wajen shi dai sai ce wai yau bai yadda ba sai dai a biyo da wata hanya bypass yadda an ɗibo ruwan nan ya zo sai ya zagaye gonan zubairu sannan sai ya zo sai ya shayar da nashi gonan zubairu ya ce ya haka zai yiwu mu yadda muka saba sai ce a shi yanzu ya riga ya gane kawai bai yadda ba ya tada kayan gona a kayan baya yayin tsakani da Allah Zubairu ne mara gaskiya ko ko wannan Kalirin waɗannan abubuwa mutum zai zama ga ƙa'idan da kuke tafiya tintini kawai sai ya sauka kan ƙa'idan kuma wai in kai reacting sai ce a wai dan menene kawai kai shiru kai ta cutanka sai ka ce a a in kana son tafiya ta zama daidai a koma da aiki amma ba yaudara da ƙarya da cin amana ba sai ce shi fa bai yadda ba rikici te rikici to su ba su da babba sai wa sai manzan Allah kawai sai suka tafi fa in za fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul duk in kun yi jayayya ku mai da shi zuwa ga Allah da annabi ai sai suka ranka ya zuwa wajen mai gidansu ina fatan mun gano wannan da kyau sai suka wuce wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da makiyan ku suke so kenan ku ku bi ku bige naku kun gano wannan da kyau ko su kuma su kafe nasu da yake ku kuma ‘yan bana bakwai ne ƙidahumai ba ku fahimci inda aka sa mu gaba ba shi yasa sanda aka nemi aima abu ɗalibu wannan shigo shigo ba zarfin ya gano ba mu naka mu kashe za mu baka ‘ya'yan mu ɗari ka rika ya ce ah, in kula muku da yaya su koma wajen ku ni kuma nawa in ba ku kashe don kuna jin haushin shi ya ce naƙi da bi amrika ma alaika gadadatan ba wa'azi ba ba karantarwa ba ci gaba kar gabanka ya ce ɗar wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim in duk sun haɗu ba wanda ya isa ya zo jama'a duk wanda zai zo ya buɗe littafi ku bar shi ya zo nan shi ya sani ai ina fatan mun gano wannan da kyau in dai a ja baki a fasa ka ce ya zo in dai yana da gaskiya ya zo ya zo ina fatan mun gano wannan da kyau na dafe maku wannan amma zagi da hargowa kar wanda kuka saurare shi amma in dai ilimi ne ka ce ya zo mana in ma an ce an yi alfaharin ne an yi din ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ji haushi ka yi ai wata ne tsayuwan shi in ka raina hau ka gyara amma kiri-kiri mutane ku zama makiya Allah ba ku da gaskiya kuna fahimtar wannan da kyau ku amma mutum bai da kan gado sai an cin mashi shi sai ya ce ma fas bi amrika ma alaika gadadatan wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassida bitirabi da fina yace in kaga sun cin maka ko nayi matashin kai da ƙasa ne yace laqad da autani kai man da'awa wa arabtu annaka nasihi tabbas kai man nasiha amma laulal malamata au hizari masabbatin ba dan zargi da a ce tsoho ya bi yara ba lawajatta ne samhan bi za ka mubina har fa ƙaran ma aka yaga ce masallacin mu ba tije ko ɗaya duk matasa ne ba matsala ai ina fatan mun gano wannan da kyau in dai taron matasa laifi ne shiga qur'ani innahum fityatun amanu bi rabbihim wa huda shi yasa duk wanda zai faɗi magana yayi nazari kafin kai daga karanta tun daga fatiha har minal jinnatu wan nasi ka bi duk tafasir ka bincika ka bi hadisan annabi tun daga maka har madina ka karance kaf da shiroh sannan ka buɗe baki ka faɗi in ba haka ba ko Allah sai ka faɗi magana da shekara goma ka ji martaninta ko kana kabari ina fatan mun gano wannan da kyau yasa ai kai shaida ne kana wajen aka faɗi ai ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma dan na faɗa laifi ne yanzu ga dattawa ga dattawa ga dattawa ga dattawa ga ni kaina menene ni ma kaina dattije ne ina fatan mun gano Allah dauke sarki ya sa mu dace kuma ma wai da dattije taka ne ake gane addini ake gane gaskiya annabi ibrahim san da ya je faffaskare allolansu me suka ce sami'ina shaykhan sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu to yanzu sun soke annabta annabi Ibrahim da wayo ba an masu shigo shigo ba zurfi sannan annabin Allah annabi ya haya shi bai ma kai fatan ba ya ya haya aka ce menene tun yana karami wa ate nahul hukuma sabiya gara shi ma sabi ne shi annabi isa ma murda ne ran da aka haife shi ne mun gano wannan da kyau ko fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahadi صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا kuma waye ce ma annaba an bashi annabta sai da tsufa ne ai yana matashi shekara arba'in hatta idza balaga ashiddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma hatta idza balaga ashiddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi laula قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضى وأصله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني kaji abin da ya kamata kenan amma wannan dalili ne yaran nan yaran nan yaran nan haka za ka kare kana ta yaro yaro ka zo mutuwa ka mutu da yaro a bakinka ina ba fatan mun gano wallahi mala da yawan sai sun mutu a haka za ka mutu da takaici wa hasuduhu to shi kawai yace bai yadda ba sai aka taɓa wajen manzon Allah manzon Allah ce ku ci gaba da yanda kuka saba man tuntuni me na ku na damuwa me na ku na matsala a'a sai yace an kana buna an ka goye bayan shi dan dan baffanka ne jama'a wa ake gaya ma wannan ba wani bane illa sahibul isma sahibu makaman Mahmud. salawatu rabbi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal lule shi ake gaya mu wannan maganan fa wai manzon Allah dan san kai ne manzon Allah ya yi hukunci ba a bisa dacewa ba ya ba da haƙƙi ga wanda bai cancanta ba wannan maganan fa abin da take nufi ba kenan an kana buna ammika ka goye ba shi dan innan ka ne to shine sai annabi ya fushi yace iska ya zubair summa arsil ma ila jarik je ka shayar da gonanka in ka gama ka sakan mashi faƙalar ansar sai lansari ya ce ya rasulallah in kana buna ammatika don yana ɗan eh, innanka ne kai haka mun gano wannan da kyau ko fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan da nan sai annabi kicin kicin da fuska ya murtuki an faranta ma annabi rai kenan ko ko ko an me to don Allah jama'a dan an ci mutunci na ko an ci mutuncin ka ko an ci mutuncin malamin ka ko an yi kaza an taba ma annabi gaba da gaba ban gano wannan da kyau ko ba wani abu bane iyakan abin da mai yin zai iya kenan shi irin gudunmuwan da zai ba annabi kenan <laughs> mu gano wannan da kyau ko shi irin cefanen da ya ma manzo Allah kenan tsaraban da ya tara ma annabi zai je ma annabi lahira da su kenan ga abin da ya tana don ma'annabi ya ɓata addinin annabi ana fahimtar wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace kuɗin da ka tara za ka yaudara al'umma annabi da su ka bada a kwamitin masallaci na nan haruwan ɗanja ana zuwa wa'azin maguzawa su je su yi wannan kila ya zama sanadiyan ka aljanna amma wannan ko illa da abin da za ka yi ba za ka iya ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sun maƙala sannan annabi da ya murtike fuska shi ya ɓaye sai ya ce iski ya zubair je ka shayar da gonanka sun mahabisil ma ka tsare ruwan in ka shayar ma ka tsare ruwan hatta yarji ilma ilal juzuri har sai ruwan ya sha ya shiga komi komi ya shiga can cikin jijiyoyi iri ya sha ya ƙoshi dan shi ya kama gonanka da kyau tukuna sun ma'arsilil ma'ila ila jarika sannan ka saki gonin ruwan ya tafi yanzu an canza fatawa kenan ina fatan mun gano wannan da kyau sai a ce wai dan ne kuna wa'azi kuna fushi kai ba kai ka san karatu ne ga manzon Allah yi yanzu wannan fatawan ta dazu ce yanzu wannan fatawan ta bi ta mece ce ba ya fushi bane kuma ta zama shari'a fa <laughs> ya kamata daga san wannan ta riga ta zama shari'a kuma ke jibbin litti dole zubairu ya bi dole kuma lansari ya bi kuma wancan maganan da ya faɗi ta yi muni ina fatan mun gano wannan da kyau fastofa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama lizzubairu ka kaga annabi sai ya cika ma zubairu haƙƙin shi tsaf wa kana qabla zalika ashara ala zubairu bi ra'ayi amma a farko annabi ya ba shawara ne kawai arada fihi si'atan lil ansari walahu domin a ɗanyi balansin kai ansari bari a yi maka duk da bai isan zubairu amma an danne shi shi an mashi an danne shi shi an mashi ina fatan mun gano wannan da kyau falamma al ansar yayin da al-ansari ya irin wannan maganar mara daɗi ga annabi istawfa liz-zubairi haqqahu nan da nan sai zubairu ya cika mai aka cika mai haƙin shi fi sarihil hukum qarara ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa irin waɗannan abubuwan da suke tasowa ko za mu zo za mu gaya muku dole a rika ba ku haƙƙin ku ɗari bisa ɗari ina fatan mun gano wannan da kyau domin akwai abubuwan da suke faruwa wasu jama'a ne kawai suke jagorantar wani abu kuma da sunan kowa kuna da haƙƙi kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma mun sakar masu su ta san zuciyar da suke yi amma cin da ba so suke yi a zauna lafiya ba ko to shikenan sai mu ce kuma ku fito ku nemi naku haƙƙin in keke a kawo a raba ta biyu ku ɗauki kafan baya da kariya su kuma su ɗauki kafan gaba da kurumbu Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala zubairu zubairu yace fama ahasibu hazil aya unzilat illa fi zalika yace kaga wannan ayan saukan da ko mafi rinjayen tsammani na kan haka ta sauka fala wa rabbika la yu'minuna san dai ba su imanin nan ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara har sai sun sa ka kai ne mai hukunci akan duk abin da ya faru a tsakanin su sun mala yajidu fi anfusihim harajan sannan kar su ji damuwa da kunci a cikin zuciyansu mimma qadaita dangane da duk abin da ka hukunta wa yusallimu taslima kuma sai sun miƙa wuya ɗari bisa ɗari jama'a mun gano wannan da kyau muna karanta wannan ayan ne kawai sai wani ya ce wai mu sauka ai ga wani ya zo da wata shawara <laughs> kasar da haka ake cewa shawara ce ai za a haska kama maka ne ana son ka yi balance ka tabi da kowa to ya annabi bai tabi da kowa ba dan me kake fada da mutanen da kuke zaune waje ɗaya ba wanda muke fada da shi sai dai shi ya fada da mu annabi bai fada da mutanen ƙureza 'yan madina ba sai da suka fada da shi gano wannan da kyau ku to in kai fada da mu kuma sai mu kyale ka ai in kai kawai shikenan kai ne ka fara waye kuma azzalimi anta za mu yi wallahi ina fatan mun gano wannan da kyau amma in kai juru kace ai ni wallahi ba na son fada sai su ta zolayenka sai ta dirkanka a banza a wofi amma ya dirke ka ka dirke shi shikenan an yi balance kenan the question din is balance yanzu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauki sarki ya sa mu dace zikiru sifatihi mala ce ga siffan shi kana zubairu rajulan ɗawilan zubairu mutum ne dogo ya ce ta hutu rijilahul arza kafan shi na sharan ƙasa idan rakiba dabba in yawo kan dabba saboda tsawo dogo ne har ya wuce dokin tsawo ma wace jaki <laughs> waye ya ce jaki wa baki yi da ku waye ce dabba ka ce <laughs> an da ce maka dogo ne don a misalta maka tsawa ka ce in ya hau kan dabba ma kaban shi na sharan ƙasa sosai yawwa baka fahimci da aka je yaƙi a uhud wannan ɗalha ɗan abiwa ya je mai rashin kunya ya sufa ya shaƙo suka faro ƙasa ba gajere zai wannan aikin ne Allah maɗauki sarki ya samu dace ina gajere zai kai tsawon raƙumi abiyadu sannan shi fari ne waƙila asmar wasu ka ce a'a ja ne mai sirkin baƙi hafifun lihiya sannan bai da gemu mai abun nan gemun shi ɗansa sauƙa ne hafifun lahami sannan bai da ƙiba ba wargaji ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau ɗan casas ne haka Allah ya haɗa mu annabi ba kowace irin mutane ne ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya samu dace mala ya ce maqataluhu radiyallahu anhu kashe shi duk wannan alherin da yayi yana nan da makiya bin shi suka suka kashe shi shi sa mawaƙi ya ce amadu ina tsoro nai me ya ce ina tausayi ne abokan gaban shi sun yawa mun gano wannan da kyau ko amadu saddauna ne fa ce ina tausayi ne abokan gaban shi sun yawa don kai ma abokan gaban ka sun yawa so what sai mai to alheri ne Allah maɗauke zarki ya samu dace malai ce ba da an gadar zubairu ardal ma'araka bayan da zubairu ya bar fagen fama raji'an ilal madina ya kamo hanyar zai dawo madina mun karanta abin yadda ya faru ko mun karanta cikin littafin al'awasim min alƙawasim wanda yana daga alherin duk karatun da ake karka zuwa wanda ya ce kakka zo ce ya koya ma ina fata mun gano wannan da kyau mu dama abin da muke so a kori jahilci kowa ya kaba makaranta ai ta karantar da mutane alheri mun gano wannan da kyau ko amma kakka je waje kaza dan me <laughs> me kuma kai in ba sa sakare ba wanda ake yi a unguwarsu bai je ba sai kana cewa ya je wata unguwa yaushe zai je kana fahimtar wannan da kyau ko <laughs> Allah ya sa mu dace Famar bi qaumin da ya dawo zai koma gida sai wuce wasu mutane al-ahnab bin qais wa kanu qadin azalu an al-fariqaini yace su waɗannan mutane guda da ya mutanen ahnab da ya haɗu da su su sun bar waɗannan ɓangarori ne guda biyu su ma sun dawo sun fasa faɗan kun gano wannan da kyau ko wa kanu ƙarin azalu an fatta farqain fattaba'ahu amr bunu Jirmuz. ashe sanda ya baro ali ya mai nasiha ya baro wajen sai Amur ɗan jurmuz ya biyo shi wa fadalat bunu habisin wa nufayy waɗannan mutu uku sai suka biyo a zubairu fahamala hamala alaihi amr ibn Amur ɗan dan ya bi shi ya mai suka mai ƙarfi. fata ana hota anatin hafifa suka yi soke shi kai mai yanka fahamala alaihi zubair zubair ya tunkaro shi falamma zanna anna zubair qatilahu da ya tabbatar zubair zai gama da shi da a ya ce ya fudala ya nufai fudala nufai ku kawo man agaji fahamalo alaihi hatta qataluhu sai suka daren zubairu suka yi ta saran shi har suka kashe shi wa yuqalu inna amr ibn jurmuz adrakahu biwadin yuqalu lahu wadu siba yace a'a shi wannan amr dan jurmuz ne je ya samu azubair a wani kwari da ake ce mashi wadu siba wa huwa yana kwance yana barci fi ƙa'ila da rana faha jama alaihi faƙatalahu ya mai daren mikiya ya kashe shi walamma qatalahu amr ibn jurmuz yayin da amur dan junmuz ya kashe shi razar ra'asa sai yanke kan shi. wa zahaba bihi ila ali ya tafi da shi wajen sayyidina ali radiyallahu anhu wa ra'a anna dhalika yahsul lahu bihi hadwatan tunanin shi zai samu fada zai samu kuɗi zai samu ɗaukaka duk wanda suke faɗa da addinin nan wallahi abin da suke sa samu kenan a yabta guna inda humul izza buwaya suke nema wajen wane da wane da wane fa innal izzata lillahi jami'a buwaya ta Allah ne mu mun ce ba su isa ba muna neman buwaya wajen wa wajen Allah fa innal izzata lillahi jami'a ka nema wajen nan ka nema wajen Allah Allah sai baka amma wane da wane ko bata ma kanka lokaci kake wallahi shi ya makan shi buwayen ne wanda ya ce zai baka riga ka kalli ta wuyan shi <laughs> ina ba ta gano wannan da kyau Mai kaman zai ba yaro riga amma ta wuyan shi yake kallo wai ya sa ran zai je samu ‘yan abun masarufi wajen sayyade Ali ne, fasta azana ya je nemi izini, faƙala Ali, sayyidina Ali ya ce, La ta'azunu lahu, kakku ba shi izini, wa basharuhu bin nari, ku ce shi ɗan wuta ne, fa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo, sau na ji annabi yana cewa bashir katil bin safiya bin nari ku yi ma wanda ya kashe ɗan safiya bushara ɗan wuta ne mun gano wannan da kyau ku ku yi mai bushara wannan asali mala ya ce ka duba fada'ilu sahaba na Ahmad Hambale lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da biyu Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi ودخل ابن جرموز معه سيف الزبير ran nan sai ibn Jarmus ya shigo wajen sayyidina ali da takobin abdullahi dan zubair az-zubair ibn al-awwam fa qala ali sai sayyidina ali ya ce mashi inna hadha sayf kaga wannan takobi talama farrajal karba ya dade tindin yana yaye fushi da damuwa an wajihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga fuskan annabi karanta an nihaya albidayatu wan nihaya juz'i na bakwai shafi na 261 wa qutila zubairu wa huwa arba'un wa sittuna sana an kashe shi yana ɗan shekara arba'in sittin da hudu wa qutila hawari rasulullah an kashe ɗan gani kashe nan manzan Allah alfarisu shajja jarumi barde ɗan kundumbala awwala man salla sayfahu fil islami farkon wanda ya fara falle takobin shi a musulunci farahmatullahi alaihi Allah ya ƙara mashi yarda الزبير ابن الأوام حواري رسول الله فرضي الله تعالى عنك يا ابن صفية wannan shine ƙarshen tarihin azubairu karatu na gaba za mu tashi tarihin masu kuɗi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum